lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da yau da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar ta Afirka. A yau shirin dai zai zamo ne ci gaban wanda ya gabata, inda muka mai da hankali kan rahoton da wata cibiyar binciken lafiya ta duniya ta fitar mai cewa dubban jarirai ne ake haihuwa ba rai a duniya a kowace rana. Sannan a cewar binciken an fi samun matsalar a ƙasashen Afirka. Sai a biyo mu domin jin cikakken shirin wadani Hassan Barka ke farin cikin jagoranta. To madalla kamar da dai kila wasunku suka ji yau shirin na ɗorawa ne kan wanda ya gabata inda muka mai da hankali kan rahoton da wata cibiyar binciken lafiya ta duniya ta fitar mai cewa dubban jarirai ne ake haihuwa ba rai a duniya a kowace rana sannan a cewar rahoton an fi samun matsalar a ƙasashen afirka binciken ya nuna cewa a ƙasar pakistan ne aka fi haihuwar jarirai ba rai sai najeriya da chad da niger da guinea da somalia da Djibouti da jamhuriyar afirka ta sakiya da togo da kuma mali Idan ana tune makon jiya muna tare da Dr. Sa'idu Ahmed, ƙwararren likitan mata a asibitin Dutse na jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. A yau dai za mu ɗorawa ne kan wani ɓangaren rahoton da ke cewa kashi goma na jariran na mutuwa ne sakamakon matsalolin da suka haɗa da rashin samun abinci mai gina jiki da ƙiba da shan taba da cututtuka da suka haɗa da ciwon suga da ciwon kansa. To komi dokta zai ce muna akan wannan batu? kamar misali maɗauki shi ciwon sukari. Ciwon sukari dai da yawa yawan mutane ko da da wasa ne ka ce a zuwa auna fitsari ko jini na mace a gashin da sukari ko ba sukari. Sai zama wato kamar mutum sai rinka tunanin turmi ne tsakani na da wani a ce ya rasa ma jinyar da zai haɗa da shi sai wannan mugun jinya. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma a'a shin ai sai an zo awon ciki a nan ne ake awo ake gwaje-gwaje to mafi yawanci wasu suna zuwa awo ne ba don wa'annan gwaje-gwajen ba don kada kuda ta zo musu cikin dare ta zama ba za su iya haihuwa ba sai an ɗauke su an kai su wancan asibiti sai su nuna wancan kati su ce ai sun taɓa zuwa awo sai a wata tara nan wata ta zo sau ɗaya gwaje-gwajen da aka sa ta yi ba ta yi ba bare kuma a gano cin tana da ciwon sukari ne ko ba ta da ciwon sukari saboda haka kamar yadda ka faɗa shi ne a gaskiya a musamman dai na shi ciwon sukarin ana samun wayar da kai amma dai gaskiya da buƙatar a ƙara himma a kan wannan gidajenmu na rediyo da talbijin da jaridunmu da wurare dai na hirar mutane ya zama yana da kyau a kawo hanyoyi da za a wayarwa da mutane cewa ga alamomin wannan ciwo akwai kuma magani sannan kuma ana rayuwa yadda ta kamata ko da mutum ya kamu da wannan. Game da saura kuma kamar su shan taba, shan giya da sauransu to wannan saboda tarbiyya irin na al'ummanmu Allah ya mana sauƙin wannan al'amarin amma dai wannan batun hawan jini maganan rashin cin isasshen abinci din nan shi ma babba ne shi kuma wannan kaga ya haɗa da talauci dalili shine a yau in ka ce a mace ga abubuwan da za ta ci na gina jiki to sai ba ta tsoro don haka ma mu a tsarin namu yanzu mun koma kula da abincinmu na gargajiya da yake gina jiki za ka ga su ake fi ba fifiko fiye da waɗannan da ai kun mace ta zo a ce ki ci kwai ki sha madara ki ci kaza ki yi wa duk mun daina wani an koma me zogale take yi me rama take yi me waɗannan kayan itace suke yi a jikin mace to shi ake kokarin a sanar da su tun da shi ne abincin da yake kusa da su da za su iya amfani da su. a hannu ɗaya kuma binciken ya nuna cewa zazzabin malaria shi ma na haifar da haihuwar jarirai barai da kusan kashi 80 na jariran da suka mutu musamman a shekarar da ta shuɗe to koyaya batun zazzabin malaria yake ga mata masu juna biyu malaria gaskiya zazzabin cizon sauro abu ne babba ah, don ma Allah ya ce mu muna da wannan immunity wanda a hakan nan sai ga mutum yana tare da malaria kuma yana ta harkokin shi tseren da ta tare ta tare ta kwada mutum to sannan kuma za a fashi amma ya rinka mamaki ya za a ce malaria ne ya za a ce malaria ne to ita malaria gaskiya babbar al'amari ne musamman ga mata masu juna biyu. To dokta kowace shawara ce mata masu juna biyu za su amfana da ita wajen kare kansu daga zazzabin na malaria? Duk yadda za a yi rigakafinta yana da mahimmanci ta wurin harkar amfani da gidan sauro da kuma wannan maganan magani da suke sha IPT da ake magana so uku a cikin ah, kowanne. samun juna biyu da suka yi sannan da kuma akwai batu da ake magana na RBT shi RBT shine rapid diagnostic test wanda take za a nuna a yi gwaji ne a gano idan mace tana da wannan shi eh, zazzabin cizon sauran kamar kwayoyin cutar a cikin jininta a yi kokari a bata wannan magungunan to amma abin da yake faruwa shine a gaskiya mafi yawanci ba mu da wannan kula da ƙoƙari da shi gidan sauro yadda ya kamata. yawa zan ana raba mutane za su je su karba za in za ka bi gidaje a kowanne aka samu sun yi ma labule da kuma zanen windo da shi kuma an gano ma cewa tata suke yi da shi na irin kullu ko kunu ko da sauransu saboda to wa'in abubuwa ne wanda ba ba su kamata ba kuma wasu sun karɓa sun nike shi na nan a cikin akwatinsu ba su amfani da shi shi ko duk abin da ka karɓa zai ma amfani ba ka yi amfani da shi ba to duk tasirin da yake da shi na kariya daga wannan zazzabin cizon sauro kaga mutum ba zai samu wannan sannan idan mace tana da ciki miniti ɗinta ya ƙara yin ƙasa shi kuma malaria ya fi tasiri a kansu da jirajirai saboda haka matukar ba a ɗauki wannan mataki na kariya ba shi zai kawo ko yaya wanda in da ba ta da ciki ta iya jure mishi to wannan samun cikin da ta yi ko da sauro bai ƙara ta ba wancan tsohon malaria zai iya tasowa kuma ya tasiri a kanta da kuma jariri da yake cikin ciki kuma alhamdulillah ana ta bayanai ana ta bayanai amma mutanenmu yanzu kamar misali shi kanshi tsaftar muhalli abu ne mai sauki wanda idan kowa zai tsabtace kwatan shi ba za a bar ruwa ba a zaune wa'annan shara a a fitar da su daga gida kwalabe can duwatsu can da suka tattaru da a kawar da su to duk wannan zai kawo mana saukin ita wannan zazzabin cizon sauro kuma an samu ci gaba wurin magani tunda yanzu gwamnati ta shigo ba irin da bane da za mu a samu magani magani hakan nan ba ba ka'ida yanzu magunguna suna nan an san su kuma ana tallata su cewa in mutum yana jin kaza ga wanda zai sha to wannan kuma yana ganin a Allah da za a sami sauki. To masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan zan dakata a shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai. Yanzu a madadin Dr. Sa'idu Ahmed na asibitin Dutse a jihar Jigawa da ke tarayyar Najeriya da ya amshi tambayoyin mu Ni Hassan Barka na gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya. a likita bokan turai a sosai. na ce a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan buɗe yabo ba ha badan buɗe yabo Kurun waka dai dan su ceci rayu